shi Allah ya sake dawa da mu kan ci gaba da karatunmu na littahin bulughul maram min adillatil ahkam wanda muka gaba wanda muke gabatarwa a masallacin masjidin nuri wanda ke mabera idda sakwato idan ana biyar karatun muna cikin kitabul jihadi kitabul jihadi shine littafi na goma sha biyu kitabul jihadi mun rike karatu mai mai dama daga ciki yau za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari biyu da tis'in a ta hakikin samir shafi na ɗari uku da tis'in da biyu wani hadisi wa Ali ibn Umar radiyallahu anhuma qal harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam نخل بني النضير وقطع متفق عليه wannan ta huskan tarihi abinda ya karantar da mu manzo sallallahu alaihi wasallam da ya yaki yahudawan banin nadir wannan nadiri yahudawa ne masu noma suna cikin masu aikin dabino suna cikin waɗanda suna da gonakin dabino nabi sallallahu alaihi wasallam da zai ya kasu a unguwarsu a yankin su daga cikin punishment da ya musu da makida ta yaki da toshe musu hanyoyin cin abinci su matsu su galabaita sai yasa a koni a banka wuta ga dazuzzukansu komi ya komi dole ko su yi saranda ko su ke saranda a ci nasara kansu kila fahimta abinda hadisin ka karantar da mu ta huskar tarihi kenan amma abinda muka son mu ce cikin barin in ana jihadi ko ana yaƙi ga wata ga wasu makiya ya halatta a yi musu barna barna kaɗin a saka musu bama bamai a wuraren so nasu na abinci da matatan mai su da rungunan su da wurin makamansu ya halatta i ya halatta wannan ɗayan biyu ko dai karya musu karya musu karhi Ƙarhi saboda in kila wurin abinci na aka ga babu abinci dole wa ita kaɗai da sa su yi saranda in wurin makamai na an vandalizing an ta makaman ina abin ta kaga dole ɗayan biyu ko dai su ranta cikin na kare ko kuma su yi saranda su mika wuya ko kuma su ƙi gudu su ƙi saranda a kashe gaba ɗaya ashe kenan ya halatta a wa waɗanda duk abokan ɓanna ko wacce irin ɓanna kila an fahimta wadda man hotta cin nasara sai dai la'alla kila za ka samu wani sahad wani hadisi kuma wanda yake ingantacce na zuwa ga abubakar as-siddiq radiyallahu anhu ya ce yana wa sojoji wasiya ya ce kada ku yi musu ɓanna kada ku kakkace musu da kada ku kone kuma hadisi ingantacce kuma ga Abubakar As-Siddiq ka san ku wannan hukunci bai bayuwa gari. ko ba haka ba sai malamai sun ka hada sun ka hada biyu sai mun ka koma ga maganar da mun ka sha'i cewa shi harakar jihadi ko harakar yaki yanayi ka kawo ta ba abu na shatacce ba an shata shi haka kwatta hoye da haka nan zai kawo ma nasara mi zai kawo ma cin nasara sai ka lokacin babu wata hanya ta karya na banan nadiri sai kone musu da binnai sai nakasa musu abinci sai karya musu tattalin arziki kila an fahimta amma lokacin da abubakar ya hana ya fahimci cewa jama'a sun yawa musulmi kenan sun yawa sun yawa ko da karhin tuwo ana yi musu ko ni abin da sun kai ta na abinci ana kai musu da karhin tuwo to inda in ku akwai tabbacin za a yi musu to kan wa kan ko haka ba tunda muna tabbacin za mu yi musu da ƙarfi namu ni aka mu banna mun lalata abincin mun ne da zinnan kuma dama yi musu zamu mun kai musu to ga muwa ka mu banna amma in mun san muna yi musu mu kashe su mu kore su kayan su kayakin su mu amfani da su to ashe haka abin yake muddin yanzu in ka san kuna da wasu cin nasara to ku dan aje ma kanku ganima don wannan ganima ta amma in yanzu da shi za su lade su yaƙe ku da shi kuma yana iya ta hanya ce ku kasa samun cin nasara ko ba haka ba to ku yi ɓata musu abubuwa mai askari irshadu saliki da wannan ƙa'ida ya umfani sai ya ce ya halatta a yi imsakul ma'i anhu sannan wa irsaluha lahu ya halatta a dance musu ruwa su kai gare su sannan ya halatta a gwacce musu ruwa su kai gare su ya halatta a dance musu ruwa na sha kenan idan suna da hanyoyi kila fanho na ka kai musu ko daga dam sun kai wata hanya sai a dance shi ruwa su kaiwa ga gari ko ba haka ba kishi ruwa ta kashe kowa ko ko ya halatta ni ya halatta bude musu dam kamar irin dam gana na kalori. ko wanga da ya mana banna shekaru biyu da suka wuce ko uku a hanyar university ko ba haka ba a sako in zan suna kan wata hanya ta ruwa wadda ya haka an balgace ta an balge ta to ambaliyar za ta rage muku wahala ku musulmi za ta wuce da wasu sai ku zo ku karasa to duk hanyoyin ga ya halatta ko dai a dance musu ruwan umfani ko kuma a balle musu ruwan halaka kila fahimta saboda haka hanyoyi na wanda aka biya bincin nasarar jihadi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka abu na gaba daga cikin cin nasara wanda mun jero shi yanzu faɗi muka yi kar a yi cin amana ɗaya daga cikin amana gululi sata cikin kayan ganima yin wannan yana ka mutum ya yi ƙarshen mugun ƙarshe ko ko ƙarshe Allah ya hasala da ku ƙarshe kila a rasa samun nasara ma'ana abubuwa ta bi suwamiki radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam la ta kada ku yi gululi al-ghulul ko la ta kada ku yi gulul fa inna al-ghulula narun wa amun ala sahibihi fi dunya wal akhirah fa inna al-ghulula domin gununi a duba da kyau naru ta, ala sahibihi ga mai shi fil akhira ala hera wa aru kuma abin kunya na ala sahibi ga mai shi an kama shi fil duniya a duniya kila gani duniya zaka kunyata ka walakanta arzikin haka son kai to za ka yi in kana fata ne kila fahimta ba arzikin ba ba ka hi kowa ba to ba ka yi kowa a sasani ma sai kowa hika arun ala sahibi fi duniya wa narun ala sahibi fil akhirah kuma ka zo lahira wuta in kuka diba wannan hadisi rahu ahmad wannan sa'i wa sa'ibin shibban wannan hadisi da malam ibn hajar na magana gululu ya zo da shi a cikin fatahul bari sannan ya tattara duk hadisin gululu sannan ya shi kai maganar annawawi wadda ya cikin sharhu sahih muslim imam an-nawawi a cikin sarin muslim ya ce gululu duk da dai yana yawan hituwa ga jihadi amma mun samu hadisan da sun kaso suna nuhin alhululu amun na ba kasu ba ya an kai magana kan jihadi to jihadi sai ka ce satar dukiyar ganima ya an ba ga jihadi an kai magana ba sai ka ce satar dukiyar al'umma ya ce kan haka duk hukuncin da ya hau dukiyar ganima ya hau dukiyar al'umma yana nan cikin sayin musulun kila fahimta ina kai ina cewa sata dukiyar gwamnati ko ka ce ai wannan kamar da yan bid'a ka ka ka bada fatawa ko wai sun ka ce duke gwamnati wai juzafuta juzafu kun san juzafu ai fiqhu huna ko na cewa wai kun san kaya da sata mi ka sa ka hannu in ka saci abu cikin hirji ko cikin inda an ka kewaye an ka hana ai sata an kai kaza an ka wannan akwai shudu ko abinda adjuzafu ka yasa a bisa hanya ko ba haka ba yanzu Allah tsakar dare na taso kila na yi dare sha biyu ina taya bisa kifin ga ko ba haka ba sai mu hitilla mota ta ta hasko ta bakan leda a ce ban ji tsoro ba ni faki ni tsoro ni shura sai ne suka yan dubu dubu na ko ba haka ba ga sun nan fam da jikka in ni kwashe ni ki faɗa ma wani sun ka ce ai na? ko akwai kaza babu kaza sai dai khiyana ko eh amma babu kaza ko suka ce Allah kalli abinda an wajibi garan in yi sanarwa shekara guda ko in an ka shekara guda babu wanda fa fa sha'anuka biha ai ko sai ka san wa da kakkacin kai ko wai sun kace wai dukiyar gwamnati wai haka take nan aje ta an kai ba mai ita kai tun tube da ita saboda haka kwasa kai ku za ku ji duk bi da Najeriya haka suka bada fatawa duk wanda ba ahlus sunna ba a Najeriya haka ya bada fatawa mafi yawan su koko in ce mafi yawan su 99 na su saboda da san ce duk shugabannin su haka sun ka bada fatawa duk ɗaliban haka sun kai ne da suka ce duk komai kasa ta na gwamnati in ka saci fan taɓa sama in ji bahaushe ko suka ce muradi kawai ka samu ka samu masallaci da kaɗai ko Allah ga naka kai kusa Allah ga naka ko ko shi kai don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza mata al insani in ka ta'amalu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu in kai masallacin nan ladakka na nan na gudana to faɗa min da zunubin da ya tsaya da lata daga gudana wa kan jara wani sun kace dole in dai zulubin dama ka riga ka gama to amma lada kullum ana recording kullum tana reading ko ba ka mita kana reading ai za a kai komi yawan zunubi lada ta shanye shi ko sun kace in kuma ma wannan kuma kayan shi kana son ka ƙara samu sai ka fice nan ka biya aikin haji ka tafi sai ka dawo ka yawan wala da ta ummu ko ka yawan wala da ta ummuhu wai ko in kace ka ba ki haji hanya wanga fikihu yayi to haka son ka bada fatawa to wallahi ba haka take ba ba haka take ba hadisi ya inganta manzo sallallahu alaihi wasallam wani ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba ni labari in ni ji abin da kace in yi ni tsaye da sallah ni ba da zakka in na Allah Allah na gafarta min da kahircin da ni yo annabi sallallahu alaihi wasallam Allah na gafarta maka kahircin da ka yi sai da ce ta ce kara kata maimaita ni in ji abin da kace sai ce ya rasulullah cewa ne kaga na ina kahiri sanda yanzu in ni imani da kai ni sallah ne azumi nin mutu ina ta lahiyar Allah na gafarta yace Allah na gafarta ma sai dai haƙƙin mutane sai dai shi shi Allah yace yanzu yanzu Jibril ya lakana yace in ƙara ma da wannan annabi sai da ba da fatacci Allah na gafarta ma komi yanzu yanzu Jibril yace mai ka faɗa maka banda haƙƙin mutane ba yace kan yi gace ya sake maimaita sannan ce haka ina kai ina ta haƙƙin mutane ai tsorace wannan al'amari saboda haka gululi da dukiyar gwamnati da dukiyar kowa ko ba haka ba in dai ba taka ba haramun ta kuma wallahi sai ka ga ta ranar kiyama kuma yawmu la dinara wala dirham babu dinari babu dirham ni za a yi ukhizat min hasanatihi ko ba haka ba fa in fani hasanatuhu turihat ko min sayyi'atihim ukhizat min sayyi'atihim wa turihat alayhi thumma turihat an-nar al-muflis kenan Allah ya kiyashe mu hadisi na gaba ya halatta ga bin shugaban ya yi ƙoƙari ya yi siyasa ina nufin shugaban yaƙi ya sa ma mutane abin da ɗan kwaɗayi su yi karkashi kasar zuciya ko ba haka ba zuciya tana son aljanna lallai amma kuma ɗan adam shi kuma yana son ya gani a ƙasa haka yake kamar kare ko ba haka ba ya gani a ƙasa to saboda haka in ba ɗan wani abu ɗan ɗan kwaɗaitar da shi ba ko ba haka ba to sai ko da ya aikin amma sai ya kasa a gwiwa sai ya iya kammalawa in ba mai imani na koyi ko don haka sai musulunci ya shata wannan dokar kuma ka'ida ta tun zamanin mansulla har yanzu kuma haka take illa dai da yake wasu fuka suna mata ma. amma haka take ba a canza ta ba ba a shahe ta ba ba ta da wani ma shine wace ka'ida duk adadin mutanen da ka kashe kayayyakin faɗansu kayan faɗansu kila a zamanin yanzu misali ko in suna da irin bindigogi bindiga kila a ce ba ta gwamnati ta ba to ko da kila a ce ta gwamnati a ce dai irin tunda ko ta gwamnati ai gwamnatin kahare ko da bindiga ce da uniform ɗine da kayan hada ne da duk abin da ya mallaka nan wanda yake to naka ne kai tsaye duk abin da yanzu yana ɗauke da shi to naka ne kila fahimta saboda haka in ka kashe mutum ɗari kayan mutum ɗari gare ka wannan bai cikin ganima shi ku wanda ya kashe hamsin yana da mutum kayan mutum hamsin bai cikin ganima ni a ganima ganima abinda sun ka a ɗaka abinda sun ka a ƙasarsu a zo a kwaso mataye da yaransu da kayayyakin ɗaka da duk abinda sun bari na dabbobi na kayan hawa da sauransu kayan ɗaka amma duk wanda soja ya fito da shi to wannan naka na a fahimci wannan wannan hukuncin haka yake duk malaman fakka malaman hadisi ba su amma hukunci ba Allah dai Abu Hanifa da Imam Malik suka dan wa kaida ma sai dai an mai san musu raddi kanta Abu Hanifa Abu Imam Malik cewa la salaba illa idza adina al-imam doka daga manzo sallallahu alaihi wasallam hayyau a aulan ne a da ai shikenan a baka amma Imam Malik a kaida ba a baka salab kayan soja ba zama na mai kisa sai in shugaba kwamandan yaki ya yi approving din wannan amma in bai yi ba ga kowane yaki in yayi gum to duk wanda an kashe tara kayan suna cikin ma. amma shi ma an ba shi dama ne in yagga akwai haɗari yagga yawan kafirai suna da yawa yagga musulmi suna son su ɗan yi ƙasa a wuya suna ɗari-ɗari ya kamata ya tara su ya musu jan kunne ya ce sannan kuma na halatta muku ko kashe ɗauki duk wanda ka kashe ka ɗauki kanai to irin haka wasu yan kwaɗayi za mu kai ido rufe kuma daga nan sai sai a wa addini aiki ina fata an gane wannan shi abinda aka yi abinda dan bambanci ne imam malik cewa sai in imamu ya izu shi kuwa abu hanifa shi yace la salaba shi gaba ɗaya yace azina awlan Ya yace duk gani mata babu mai ɗaukar ta kuma kwaɗoke ta minar bululi kaga dan sananta ko to amma dai su imam ibn hazmin ishaqa ibn rahawayhi malami imam al-bukhari da dukkan sun tafi akan cewa salabu haka take ka'ida ta kwayyini kowa ka kashe shi ka adda kayane hadisan da zamu zo na gaba kadan zai karanta shi haka wani hadisi malam da yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bari mu karanta hadisin da muka bayani wa ana ufi ibn malik radiyallahu anhu sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci a bada a salaf salaf kayayyakin na mai yaki ta kubba ne abin bindiga ce harsasai ne kubutai ne malwa ce komi na duk gaba ɗai a bada su lil qatil ga duk wanda ya kashe shi shi a hukunci haka annabi ya hukunci zan kuma kada ehe ma kana lil mu'min wala mu'minati idza qada idza qada Allah wa rasuluhu amra an yakuna lahum saboda haka an kace annabi haka hukunci a batta haka nan haka abin yake har ila yamina hada rawahu abu dawud wa aslu inda muslim asalin suna wajen muslim ga hitan malam ya kasi can kasa nan ba ta hudu masu sakikin samir sahihun rawahu muslim muslim ya roto shi a wuri biyu namba ta 1753 da namba ta 400 da ta وفيه قول عوف بن مالك لخالد بن الوليد رضي الله عنهما أتكي شيخ عوف بن مالك شيخ مغانا خالد بن الوليد لو كان خالد بن الوليد يرجع قران شيخ سياكي أما يقو كاري يهانا موسو سلابو يتي يا كقوة سلابو sai shi a fil malik ya ce ya khalidu kai khalidu amma alimta eh baka sani ba anna rasul anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qada bis salab lil qatil eh baka sani ba manzo Allah ya riga yanke wanga hukunci tun yana raye cewa duk wanda ka kashe ka da kare Khalidu ka kiyaye ko ba haka ba yana wa Khalidu raddi lokacin da Khalidu ya kokarin ya ce ka dauki komi to mu ƙara koma sama hadisi na 1493 mai tahqiqin Samir mu ƙara jin ce ashe hukuncin da haka da yake Abdurrahman ibn Auf na ba mu labari hadisi yana muttafaqun alaihi hadisi na duk da malam bai kawo shi a lafazi ne da zuwa a cikin bukhari da muslim ba malam kawai ya yi fahimtar hadisin ɗaiɗe ya kawo hadisi ya kawo larabcin amma dai ya yi an kamanta amma dai ba larabcin ya kawo ba harfan bi harfi abdurrahman bin auf ka ba mu labari yace wata rana da za a yakin Bad, ya ce mun zanna an ja daga ga musulmi nan sun ja daga ga kahirai can sun ja daga musulmi yan ɗari uku da yan wani abu an ja daga ya ce muna tsaye cikin sahun yaƙi sai na ga ɗan yaro ɗan ƙarami matashi sai gina ya bugan ya ce ya am aina abu jahal baba ina abu jahal ya am kalima ta larabci wadda kanin uba ko uba idan mutum na kaga mutum warin ubanka na ko ba dai haihu kai ya am haka ce ne ko kamar da bahaushe ka kace ma duk wanda ya ga uba ne baba ko ya am suka ce baba ina abu jahali sai ce mishi halami da kai yace sun nake in ni ganai to wallahi kafa ta kafa duk inda ya shiga sai mun shiga saboda na samu labari uwata na faɗa min da babana suna faɗa min gida can makka yana cutar da annabi ni ko ina so in fashe ma annabi haushi ne in wa annabi yaki shi ɗaya kawo ne kashe shi yace ko zan gwada mashi ka biyo ni dai yace ina gama da shi shi ko sai ji wani ɗan yaro wari ne ya kirkinan ta wajen hagu yace ya am ina abu jahali yace ah to kai kuma mun ruwanka da shi yace son ne kai in ganai dun in na ganai to komi ko shi saboda an faɗa min gida na zagin annabi son ne ka in fashe haushi in fashe ma annabi haushi ya ce to kai ma ka biyo ni zan gwada muku shi kaga tarbiyya ta kware ko ashe karantar da ɗaya aka yi a gida ko ba haka ba ka sa musu son musulunci ka sa musu son annabi ka sa musu kin duk wanda yake annabi yace karkiya fi ta ɗace kaya kaya kaya kaya suna biye da ni kowane yana beda ni idan na ɗaga kafa na yaka azawa kowane ana cikin haka sai na hangi abu sai na ce faɗu na koma gashi can gashi ya ce wallahi da sun kai kangamat ci cewa ka wasu gwarazan dawa kai sun tahi gaba ɗaya sun ka kai mai tsara kaka kan da ka ce kwabo abu ya haɗo rikita ƙasa to da yake yara na sun kashe maciji an ba su daddake kan ba ko haka ba yara na sai sun ga tarsa kowa ye kowa ya ruga da gudu ya rasulullahi na kashe mashi na kashe mashi sai inda annabi wanga na ta hinna kashe shi wallahi kada haka hinna kashe shi wallahi hinna kashe shi wallahi hinna kashe shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya baka kun sha ina ta kubban ku da kuka yake suka ce ya rasulullahi ga su ku sha hibin mushayi ba annabi ya diba diba wannan ya diba wannan ya diba wannan ya diba wannan yace kina kuma qatalahu kowannen ku ya kasai kowannen ku ya kasai ma'ana kowannen su yayi saran da shi kaɗai saran ya isa ya mutu ko ba haka ba da ko da dan uwan bai sara ba ya isa ya mutu ko ba haka ba amma manzo sallallahu alaihi wasallam ya bi mu'awid sai daga cikin su mu'ad yace mu'adu to kai za aba kaya ne salabu ta kuma cin kuncin da muka kai za aba salabu Mista. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah la'alla kila nubuwa ce ko ko kwarewa ta wajen yaki ta hanyar dibin takobin su sai ya fahimci wanda ya fara sara ta ga kenan wanda ya fara sara ko da kai na biyu baka sara ba zai mutu to kenan yan ka ji hakikatan wa kashe shi ni ni fara sara saran sara na ya ina ai kashe shi kai ma ka sara na ni saran ka yana ai kashe shi to kaddara wa kashe shi hakikatan na farko sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu'adu kai adda kai zamu ba. kila an fahimta ba irin wanda suka ci ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu'adu saboda dan sanya mai rayuwa ko a kure na kenan bai adalci ba ko ba haka ba wani hadisi mai faɗi hadisi na mai daɗi cikin alamun jihadi bari in isa muku labarin don cewa ni saboda yaranci ba tsaya sun ka da kikan ba ashe tarar da sun kai mai kakaka ba gari a kun ka sara ne ya sara kan saran kan da kun bashi nan washe gari bai kai cikin dare zai mutu don kila cikin da tara cikin 100 ayin tara daukar zuci Ɗaukar abin gade zai kamar irin kun san yankan yara ga tantan yankan yaran zakara ko a yanke a saki sai ta shi da gudu na da yara sun san da haka nan eh zai mutu dama aka bashi nan ya shi abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu kun san mun sallallahu sallam a lokacin da aka ake makka ya taɓa cewa wanne ne daga cikinku, zai ce karanta ma taron ƙurashawa, wannan surar da Allah ya saukar min na yi mai alƙawarin aljanna abdullahi bin mas'ud ya ce annabi faɗa min yace to ka ta karanta musu wannan jan idan hawa ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu har zuwa ƙarshen ayat ƙarshen suwa lam nasud ya ya karanta musu ta kan kama jikinsu amma Abu Jahl saboda dama ciya ta mai yawa Allah bai nuhe gyaru ba ha an yi la'asar yadda dibi na gehe yadda alama ka kasu yadda sai botsari an kai tabar makunya ya ce a ah, to jini haka nan karanta min mu yi imani kaza kaza wanga shirme wanga kaza kaza kaza ya tashi na bubutai sai ya zarbe Abdullahi bin Abbas da mai sai da hannuwa ne suka kwanta Abdullahi bin Mas'ud da mai sai da hannuwa ne suka kwanta amma dai ya biya bukata dan da ya yi da sakon Abdullahi bin Mas'ud ya dawo yana kwanci ya kwanta gare na hawaye sai ga Jibril ya sauka yana dariya nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibrilu jibrilu abdullahi ibn mas'ud ya dawo yana hawaye da bacin rai kai ka zo kana da ya ce ya rasulullah abin da ya gani Allah ya faɗa mana cewa shi wannan da yamma da shi zai kashe shi Allah mas'ud shi zai kal kashe Abu Jahal ko aluwa ta tuno galmana ko ba haka ba kan in ka so ka hada waɗanda abubuwa to haka an kai to shikenan da waɗancan yara sun ka daddace sun ka bar shi na ɗaukar rai shikenan sai ga Abdullahi Mas'ud yana yawo cikin gawaki yana tsallaka tsallaka ko da ya ji motsi da wani kakari sai ga Abu jihari na shi shinka sai ce Abu jihari in mm, sai ce a Ibn Mas'udin na san ka rago kake ka san dan cito kake ko ba kun san dana ko kuma bai da kauri ce ba ka ya komi don Allah ka sa takobin ka taron da shi don abin kunya na a ce takobin Ibn Masudin ya kashe ni ka zara takobi na gashi ka dace ne da shi na dai san mutuwa zan amma ka dace ni in huta ya ibn Mas'ud ce ako baka ce ba shi ne kashi bai ko baka ce ba zan kashe ka ibn Mas'ud shi ya zare yukatai ya hau bisa kan Abu jihar don sai da ya hau don dan karami na ya gajere shi <laughs> sannan ce kai manzo sallallahu alaihi wasallam bisharat ya kashe Abu jihar to kaga haka kowane ya yi hoɓasa Abdullahi bin Mas'udin shi ya karasa ko fa a إليه القتل معاذ بن معوذ معاذ بن mu'adh bin shi ko shi أضيف kai sara sai بن معوذ ilaihi alqatl mu'adh ibn wancan gudan shi ko sara ne shi ma inda shi iya kashe shi shi ma haka ba amma amfanin kai samu hadisin ana salabu tana nan hukuncin ba ke shi ba to makarantar larabcin da ya kawo وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل القصة كش أبو جهل قالت فابتداره عفوا فابتدراه سيسو كيرجنجن بسيفه ما رتكب حتى قتله سنك فعلا ما أبو جهل حسنا كشيشي ثم انصرف إلى رسول الله سوكا جي وجمع صلى الله عليه وسلم فأخبر سوكا باشي لا باري من كشي أبو جهل mun kashe abu jahali fa qala annabi yace ayyukuma qatalahu shin kuwa kashe shi hal masahatu ma sai sai sai kuma kun shafe ta kubban ku kun shafe makaman ku kun shafe su kana na suka ce ku shaga suna karara jini kana sai ba mu labarin yace fa na zara fihi ma annabi ya tsaya zugun ya ci a ciki fa qala sai ce kelakuma qatalahu kowane ku ya kashe amma salabuhu li mu'adh ibn amr ibn jamuh aba mu'adh ibn amr ibn jamuh muttafaqun alayh an gane wannan ko hukunci na gaba shin ya halatta a yi kashin kare dangi kashin kare dangi shi sa harka harka jihadi kamar malam sai ka taba ko ba haka ba sai an dan taba yi kuma yanayi ta kawo shi har yanzu ina jin ba daɗewa ba mu ambata cewa ba a kashe mata ba a kashe ƙananan yara ko ba haka ba sun san ba a kashe da sun suka kama sun kai garkuwa da su ko ba haka ba ba ku iya isa sai kun taɓi mata ko sai kun taɓi maza mai yara in je ku kai gare su to ba ku iya hera mu muka magana tunda inda yakin hannu da hannu na ɗauki can ɗauki can kana iya zuwa ka ban kaɗe shi arnen ka kwace yaron ko ka kwace mace ko ba haka ba to yanzu sun yi garkuwa da su kuma lalle lalle an ka batta banna za su amma waɗanda sun ka fahimci yaƙi sun ce za a ci nasara amma ta hanya guda duk a yaje su ke kun gane hausa a yaje su gaba ɗai a yi bombin kowa ya mutu ana yi ko ba a yi in ta kama ana yi kila fahimta hadisin zai karanta shi mu wannan gashi dunda wajen kokarin ko ba haka ba kada a yi kila haramu ko ko kar a kashe mata kahirai ka a kashe yara iyan kahirai in ba an ba kuka yi sakaci in sun kamamaye ku to ku ba mata kahirai ba ƙanana kahirai mallamanku da manyanku da sarakunanku da kowa za su gama da ko ba haka ba kaga ashe kenan dole sai an kawo da kaya to shi yasa in ta kama haka ana yi duk da hadisin da'ifi na amma malamai sun yi ittifaki ijma'i in sahha an naqul lahu ijma' ko ba haka ba ijma' ya nuna ya halatta ai haka sai a doki a khafu darari izirtikabi a khafu durr qad khutima kada hukima yukaffiru al-jahl in za kana usyana ko ba haka ba to abi akhafu darai lalle kashi mata da kashe kanana yara na, kuma kuskure na kuma bai da kyau kuma an hana amma in kun ka ba su ku za su gari kare da ku kare da ku kare da musulunci na ko ba haka ba to sai an ka dauki ciwa wannan ina mun ka samu wannan manjani manjanik wanga shi a daidai da ruwan bama ban mai a yanzu ko makamin nukiliya na missiles a hada duk gari ya tashi ko a yi bombin duk gari a kada duk kowa ya mutu to su ko manjanik shi an nasu na dauri manjanik abu na da aka lankwasa na iccen dabino ko ku wani abu a yi talla-talla a ɗauko icce mama buƙatu a aza shi in an ka ɓalla shi da kun ka san yara suna wasa in akwa kuɗin nan wadda aka ɗan kafa ya kai ruwa ya su su dan kakkafa karin tsinciya ko ba haka ba ai a rinka sa kwaras kwaras ko yan wani abu ana yana dan ballawa ko wance ya balla to da kun ana dan kare karin to haka nan na aka lankwasa karhe ko wata roba ko ko wani iccen dabino a taru a lankwasa shi sai ya aza kwanalin duci to ya an kasa ya balla ya tashi ko ba haka ba to duk wanda ya ya tunkara gaba ɗaya zai zai kashe kowa na tunda ka gaba ya control ne a ce in ka fada wane muka ni ba wane ba kowa zai kashe ko to haka nan shi an manjani eh to duk wata to wannan ya taɓa yin tahajjadu ibn yusuf as sakafi ko ba haka ba ba taɓa yi ya rushe ka'aba da abdullahi bin zubair ya shiga cikin ka'aba ya ya ya boye yace ku saki manjani ko da wannan sun ka sun ka la'antai ko malaman musulunci to ala kulli hali wanda muka magana nan kahirai kahirai na zaka yaka sun ka shiga wani suka tsare kansu ba ya shiga ba ya shiga sai guda guda don hanyar ko yanayin bai bari a shiga tare to ku yanku an ka shiga guda guda to guda guda za su kare ku in kun ka dawai kuka koma to da cin muku za su yi amma hanya guda a gama da su gaba ɗaya to yaya to ana yi don mi don manzo Allah ya saki manjani ku sai dai game da sanin sarkin ku hanya ce da isiya mu diba mu gani wa an makhul daga makhul ad-dimashqi shine abu abdullah makhul ibn abdullah ad-dimashqi wannan dan kabul na dama yana ya gara san kabul ta sunan hitina ko afghanistan eh yana daga cikin wadanda ko cikin sahaba to akwai in kana kana karatu rijal ko tarihi abin na baka sha kwari da gaske ko babin jihadi za a ga waɗanda sun karo ta hadisan jihadi yan tadda da tsaye na ko yan tadda da tsaye ko cikin jihadi to sun ba da sun yi haɓɓa ehe wannan da dimashqi dan kabul sun san kabul afghanistan ko ba ka lokacin da an ka yake yan taliban ai jin kabul haka ta zama kamar kamar kamar borno ko ko da yake ta haibar borno <laughs> misali an yi ta kashe mutane da yawa annan nabi sallallahu alaihi shi ka bamu labari ce annabi sallallahu alaihi wasallam sabal manjanika ya kafa majaujawa ala ahli ta'ifa ga mutan ta'ifa ya kafa musu manjaniku akhrajahu abu dawud fil marasili wa rijalu thiqat to kaga wannan mursal ne shi a illa ce makhul ai tabi'ina ko to kuma bai wada mana sahabi ba ko to kaga irsal an kai dama irsal da an samu wani mausul ko da da na in lam yakun shadida du'ufi da mun samu warkewa to sai muka samu wata hanya ita kuma ba ya ce to amma da ufancin tana dan rauni kwarai da gaske shi yasa bata goya ma waccan baya ba yace wa oh, salahu al-uqayli amma uqayli ya kawo hadisin yayi na nashi ya hada shi isnadin amma da'ifin an ali radiyallahu anhu kamun ya kawo kaddimas akwai wa ciki da ya koro hadisin daga wani daga wani daga wani ya kawo abdullahi ibn kharrashin wannan yana cikin tabi'ina kuma da'ifina to shi daga shi har zuwa makhul daga makhul zuwa ali ibn abi talib daga ali ibn abi talib yace manzon Allah ya kafa majaliku da halal ta'if matsala anan ba ta ali ba ba ta makhul ba kamun ka kai ga makhul akwai abdurrah abdullah ibn kharrash wa huwa da'if kila fahimta kaga zaka da'iful irsalihi wa hawa da'iful li du'uf rawi kuma wa rawi da'ifun na jiddan Layan Jabiru a kula sosai an ali radiyallahu anhu to amma da wannan sai malama suka fidda ha a a'a bukata ka sa ayi hakan ko ba haka ba ai da ma mun sha faɗi kuma kullu da mai ta sha mu kare jihadi ba sha tatta kaida akwai ba abin da ka kawo nasara shi za a yi ko to in tana kawo nasara ba sai ayi ba in dai babu wata sai ita in ita ce a hafu durri da ko ku kashe su ko su kashe ku to gara kashe su ko ba haka ba Allah ya samu kiyaye har yanzu abinda ka nuna ma ana kare ka'ida yaki ana karya wata shatattar doka da kira musulunci ɗazu ya ba da ba a yi amma ni amma saboda wani abu ko wani matakan yaki kamar ni kamar daga cikinsu yaki inda ba a yaki shine mi ne a ka'aba ko a harami ai kun san ba a yaki Allah ya haramta zubar da jini ko amma da kai ne shi Allah ya halatta a wani wuri yace fa in qatalukum fihi ko kuma haka ba a shi kaga ana dage wata doka temporarily saboda ni saboda a samu cin nasara to ga wani manzo sallallahu alaihi wasallam kamu ai fatuhu makka akwai wasu mutane mutum tara mutum tara na sun shama musulmi kai sun ci amanar musulunci sun ci amanar musulmi wasu daga cikin sun yi kwantun ɓauna sun kashe musulmi wasu daga cikin sun to sun yi ƙarya sun tuba a ba masu karantar da mu tare da su bisa ya su yanke su wasu kaza wasu kaza wasu kaza kamar ga wanda mu wadi na wanda zamu ga misali da shi ibnu khatal yanzu yan musulunta wajen annabi amma ƙarya ba musulmi kware na ba da wannan su yan shi'a ko wanda bai fita ne karatu ya ce hin eh, ba mun faɗa muku ba shi yasa ai ma ba dusu habai an mutane kirki ba ai kaza kaza kaza kaza kaza su su gane abin da an kai ba wanda dama ibn akhadal hadin baki an kai mutunan ga da da Muhammadu ya gaza ya ga samu mun yi mun yi mu yi mai dabara mu ta mu zaɓi manya manya waɗanda ya kaji da su mu hallaka mu dai sa bakin ciki ibnu asad ya ce ya musulunci ha ka musulunci kaza kaza kaza ya rasulullah ba haka nan gaskiya mutanen uban mu duka sun musulunta amma muna fama da jahilci babu karatu ka ba mu waɗanda kaga sun iya karatu gwara za tattu, waɗanda don Allah ɗaya suka aiki kaga mu tahida su ai mun asu su karanta shi mu kaza kaza kaza annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya za'i maharda makaranta ya bashi wannan daga cikin hujjojin annabi ya san ba ko annabi ya san gani na bashi su ibn akhtal ya tahida su cikin dare tuna ma shi a jagora ya saukana ya saukanan a shi an haɗa baki da ‘yan uwa ne wuri kaza ku zo ku naɗe da na zo wurin nan zan sauka aka haɗa nan ya zo cikin dare ya ce ga wurin sauka an ka sauka shi kenan ya ba ya ba su sayin alama ta da su fito ya ce da sun ji ƙara to su haɗu su haɗu shi kenan duk mutane sun yi sharka sai ya tashi ya ɗauki mashi yadda ɗaya daga cikin ƙorawa ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ɗaya daga cikin mutanen kirki ya yi daidai da kan zuciya sai. ya azama shi sai ya danna ka ji ɓur su kasan ko ya kuwa ko ba haka ba ran da ya ƙara ya sun ka babu babu wanda sun ka bari babu wanda sun ka bari kare kakaf suna kashe musulmi aka tadda kaina kaina budurwa mawaƙiya ta yi waka a shagiya ta yi waka ana shan giya tana waƙoƙi tana zagin annabi tana zagin musulunci tana cewa da an kai waɗanga haka wa za a wa annabin ƙarya cewa da ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya bada sunayensu da ita mawaƙiyar da shi ibnu akhadan da wani da wani da wani annabi ya ce ba wai makka sun ka shiga ba ko cikin ka'aba ba ya kaki nan ba su shige da cikin ka'aba a kashe su su gishe su shige cikin ka'aba ya kaki nan mutum tara annabi ya ba list din to haka an kai sai dai ka gane musulunci ba musulunci ne bai kare dangi ba gaba ya kai da humanities ba ba bai kyautan dan hakkin da bai san ba bai san wai hakkin dan adam ba shi kuwa sanin hakkin dan adam kuma musulunci ba hawa bane ba irin ka bane wanda kai ko ba haka ba <laughs> ta bakin wani wai dan ba sai na haɗi ba ana rigima an ce a hadda wani cikin masallaci shi wannan halu sunna na ko ba haka ba kawalan kabiru gambi ne jena faɗa haka ko ba haka ba yace da an ka cicciɓai an ka hita sai kama cewa annal masajid lillahi ko ba haka ba an ka ci har san mun san haka na amma dai sai ka hita <laughs> yana jama'an masajid lillahi wa ka hita ku bari masallaci wani Allah na ba a aisha kuwa yace i wannan amma dai wanga dai ba naka na ba na kungiya na sai ka hita kuma misali ina ina ina abin ya bayan dariya to haka nan na ko ba haka ba ka ce ina sani amma dai sai ka hita ya kamata mu gyara duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya zan ahadu sunna namuna ko ba haka ba kan mu sa abinda ba a sa ka a sa sun zuciya ka siyasa ko ba haka ba ko kwaɗayi ko kabilanci ko wani abu na duniya wanda ba bakin komai ba ya raba ka da musulmin da yake la ilaha illallah muhammadur rasulullah wadanda sun ci wadkadiwar sun kai amma cikin su kakkamance cikin listan ga akwai hindu ita kuma kun san lahinta sa a kashe hamza ko ba haka ba da fashi ciki ne da sauransu ko wannan labari yayi Allah ya bada list din mutum mutum tara cikin tara shidda daga cikin su sun kato suka musulunta boye annabi bai sani bai sai da suka musulunta sun ka bayyana da kansu kuma shikenan annabi ya ce to al-islam ya hadu ma kabu annabi dole kyale su shi yasa ne magana lice in dai musulunci ya samu ko ba haka ba to babu siyasa ba wannan kaka kawo wannan kaga ya kamata nan mu yi gyara ko ba haka ba to amma cikin mutane cikin tara bai sun ka shida sun ka musulunta ko sura nawa eh uku to su sun kai rashin sa'a ba su musulunta ba an ka danke su kuma an kashe su cikin su ibnu akhdal na gashi bari mu karanta hadisin mu jiya wa an anas radiyallahu anhu alaihi النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة النبي عشق مكة وعلى رأسه المجفون ha hadisin na karanta da abuwa da yawa a lokacin kan manzo sallallahu alaihi ya sa kwalkwali Allah sa na fassara da kyau ni a mi a nan ta kwano kullan nan ta kare wadda ku an sare ka ba ta huda kwalkwali aka ce mata a to lakwano kai dan zamani kace wa lakwano ta yaki muka magana ba ga ta yanka muka ba ta yaki ni aka ce mata da Allah ya taimaka mana ga mai Hausa kwalkwali ko to kace na yi daidai kenan ko ba haka ba yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ni ya shiga makka lokacin za a yi fato makka bil mijfar da kwalkwali muna kafin abu biyu ashe cikin wani gadi ko ko kuma he da biyu na farko ashe ba rashin tawakkali na ba ko ba haka ba ka sa makaman yaki abinda ka protecting ɗinka kila an gane ko ko ba shi at tawakkali ba ka heta tsarara ka ce kai tawakkaltu ala Allah ha ba shi at tawakkali ba duk wani inda ka san za a kai ma hari to kai kokari ka magance wurin nan ka ɗauki mataki annabi da kai ne ya ba Allah madauke sarki ya ce wallahu ya ashu muka minan nasu Allah ya ba manzon Allah garantin sai ya ida addinin ga ko ba haka ba ko ba kammala ba kaga ba nan lokacin mutuwa ta ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana ce babu wani annabi da ya gabata sai an kawo mai in ya taho lokacin mutuwa ta sai an ba shi zabi ka isa ka duniya ta ishe ga ka yanzu ka zaɓi ka tafi ko ko dan bari ka dan sarara shi ka zaɓa mutuwa da kai ne amma kaga har ashe kenan annabi da yana da tabbacin cewa ni cewa ba kashin ra'ayi ba amma ya ɗauki mataki ko ba haka ba shi da wallahu ya asubuka minan nasu bale kai ka daga ɗaki kai ta rubuta wallahu asubuka kana sha ko shi na wanke ka sa ko ya asubuka na nasu wai maganin tauri take eh ko ko in kai a wallahu ka shafa ka wuce ka sha huya ko ba haka ba a ce a sha huya a dawo to ko ran yaki an ka ta ku bai ka ka haka sun kace don kawai shi ɗaya musu wahayin a wuce inda annabi ya haddade ba shi kawai ba ka san shi ɗan shedan mazolayi na wallahi akwai zolaya ga shedan to annabi ya sa farkon saboda duk abin da ka je matakai na yaki na kare kanka ka dauka babu wani mai garanti kamar annabi ko ba haka ba amma ya sa kwalkwali ko sannan wanga hadisi shi da muka amfani da shi ta cikin babin aikin haji ashe ya halatta ka shiga makka kai sana'a ka hito ko ba kai umra ba kai dawafi ba ko ba haka ba don an sa gima? dole shin duk wanda ya shiga makka dole in ka shiga makka sai ka biya ka'aba ka yi dawafi Allah kalli ka shiga da umra dole sai ka yi ni sai ka yi ya umra sannan ka shiga in ka zo sai ka aikin umra sannan ka ce inda sana'a ka ko ba dole ba suka ce ba dole bane in lalura wata ta musamman ta kai ka kana yi don annabi sallallahu alaihi wasallam gashi ya shiga makka wa ala ra'sihi al mun ko san inda ya shigo da ihrami ba a ruhi kai akwai littafi al-umratul malam kabir ya zo mana da shi da ya zo aikin haji shekara biyu da sun ka wuce al-umratul littafin nan ba a samu ne ina jin kila ba sani ba na na tafi da sai an sai dai ga malam kabir ne photocopy shina daga cikin hujjar da ya hujja hujjar da ya kawo duk da sai karshe da ya hidda hukuncin cewa ba wajibi na ba a ce da duk kashi ga maka sai ka umra kamar yadda kuma ya soke irin umrat masu zuwa aikin haji ko a zo a aikin haji irin waɗanda masu ifradi su yi ifradi ana ƙara aikin haji su yi kanga su kama hituwa suna umra ko ala halin wannan fi warin akhar abu na biyu da muka so mu samu kashe mutum ba wai makka ya shiga ba ba gidan abu sufyana ba ko cikin kaba ya shiga a kashe shi ko ka'ida guda ka ta a bashi yayi musulunta imani ko to kuma ya ki sala koyi na hagani a kashe shi saboda haka ko yanzu mun ka koro ka fada masallaci wallahi kashe ka akai ko ciki ko ba haka ba muradi abin da yake shi sai ga kai kalmar shahada ka ce kaji kenan mhm. ko masallacin shi ko ko ba haka ba yawwa falan ma naza'ahu lokacin da annabi sallallahu alaihi yana cire kwalkwali ya aje ja'ahu rajulun sai ga wani mutum ya sheko inda annabi fa qala ya rasulullah yana huci yana shi sheka sheko ibnu khadal ma ya rasulullah ga ibnu khadal can na gane muta'alliqun bi asar al-ka'aba ya rungume ka'aba ga hitan ya rungume ka'aba ya rasulullahi fa qala annabi yace uku uqtulu ku tau kashe shi ka'aba gaba daya rungume ta ce annabi ya ce ku tau ku kashe shi muttafaqun alayhi ina jan lokaci yayi mu tsaya nan abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu ladarsa abinda muka kuskure Allah shi gafarta mu ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk